mada mai kare alkarin bello sama da karshe bushin gudu mada mai kare alkarin bello sama da karshe bushin gudu mada mai kare alkarin bello sama da karshe ku rage mana tsawo mu je zuwa mu je zuwa mu je zuwa mu je nan mu je nan mu je nan wai wai wai wai wai wai wai

makaɗa oda muje zuwa muje muje muje muna muje muje muje rabin muje ba muje fadi muje muje muje mana muje muje muje mana muje muje zuwa muje wai muje wai muje wai muje wai muje babban muje uba muje kai muje kai sama da muje tawa sama karshe sama karshe sama kai ka tsaya daga kai tsaya ka tsaya gidan ku an kai ba wata gidan ku an kar ka wani wani jai jai jai wato yana so ku san wani abu yanda bai yaran da sun gama abin da kamata su to su yi sun gama abin da kamar su so su yi ɗanaba mu jere mai ɗanaba mu tayi ɗanaba mu jere mai yaro yaro so mana amma bugu makera bugu aka yi maki makera ba za mu faɗa kun yi a wurin nan ba wallahi baba idan allah kai mu gobe ali kami bello wai wai ba goro wallahi ya fita ya fita ya fita wai allah wai wai wai wai Wallahi, ka kaya da hannunka ba gobe madaure, shafo shafo. haka ne kana kuma can kai kai kuma can kai kuma da haka kuma can kai kuma can mutum ba kan mutum mutum mana ba hago ba hago yaro da suru shakwashen su dan zaki ba hago yaro da suru shakwashen su dan zaki ba hago yaro da suru shakwashen su dan zaki ba hago yaro da suru shakwashen su dan zaki wai sake sake sake sake ba ku kuwa ba ku kuwa sake sake sake da sokoto da kebi da inda ɗan damben jamus ya ce sai ya zaɓe hindar da don ainihin shi yawa dole sai ya zaɓa idan ka je abuja yanzu kana ganin kalmen da a ajiyar kai sai ka ce ka yi ne da babban da kai ka hausara saboda ka san cewa can bakwai ya kwarai to mu je zuwa mu je kori mu je mana mu je kaba kaba ba sauki ciwo har ne ba sauki ciwo har ne ba sauki ba sauki mu je mu je mu je mu je gori mu tafa mu te na goye da suru ka goye da suru ka mushe ku dan zaki ka fara da hannunka ka go kuma da hannunka ana da hannunka wuta wuta tauri shagoye da hannunka ba go da hannunka na nesa zaburo kai kallo na nesa zaburo kai kallo mace mai ciki wata tara wata a hidda ko ta a hidda ko ta aihu abin ta aiwa ba mana ne ko guda wallahi haka nan da yake mu je kai mu je mana mu je mu je mu je mana basura basura basura su kuma bada. bada. dauki wani angul baya suka ba mu in kana can kayan abin da ban samu ba kai za ka samu yawwa yawwa wallahi alamu yanzu yana fi ka. adawo adawo adawo adawo adawo adawo adawo adawo adawo na dai ba su ruwa kwana biyu uku kenan na ansa ba su kwana biyu uku kenan

daga bangaren balaro ha kanan banda rauni ta daga kariya Allah ya kare faduwa ta da atashi ha su daga za su daga eh za su daga za su daga sadiq na mutanen Niger kayo na balbalan bala'i uju uju na balbalan bala'i bakudan janis uju bare galmanan malayi ba hako kudu kudu ce zai ɗinka ne don ba cikin gida kake ah, kai kai ba hako balbalin malayi ushu ushu ushu an daga an daga wallahi kallo ba shagwai da Liyar wasan kura abin da ya ba daɗi. ba da halinka. Bago na balbali. Kushi da bayan da. Bago na balbali. Kushi da bayan da. Bago na balbali. Wani ba dan ba ne. Kushi da bayan da. Bayan Wai. Wai. Wai. Wai. Wai. Wai. da ya ida da kai ba ba ba kai wai wai la ilaha illallah kai kai abu barbarin fada ya abu na barbari wallahi ana da Thank you. wato kafa ko ma ne damban muna nuna muku dambe kala kala da ku ne mana iskanci da bai irin wannan da wata inda ban mai wasu ne bane sai an ne yawa ku riga ba mu tambe a inda ake yin dambe a irin dambe yawa dan ba kare ya bane ko mai fara a dambe kisa ne ko mai fara a dambe kisa ne amma tunda ya ya ta koma ko ka san dai

Aura maganin wani kaura ‘yan dande ba bakin ciki a bayan bakin ciki Allah a a faɗi. Wani ba da kai. Ina na ka yawa nan suka ciki shi ne don wuta da a'a a'a